خلقته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين بارك الله السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da daya ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da uku bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa alihi wa biyar ne ko shida biyar ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya domin fara karatun tafsirin alqur'ani mai girma na wannan shekara idan ba a manta ba shekarar da ta wuce mun tike zuwa ga karshen minal jinnati wannan ni'ima ce ta ubangiji sai da ya bamu damar yadda muka ga farkon alhamdulillahi rabbil alamin muka bi surorin qur'ani dake dake har yanzu zuwa ga minal jinnati wannan cikin shekaru takwas muna yi masa godiya bisa ga haka muna roƙon sa ya kara mana cikin falalatuka abinda duk ya gabata na abin da ya wuce a baya na kuskure ko rashin sani ko karancin ilimi ko bincike fatan mu Allah ya fi abin abinda kuma wato ainihin zamu fuskanta muna roƙon ubangiji ta Allah ya mana jagoranci wajen faɗin daidai da aikata daidai sannan ko muna nan bisa ga tsarin da muke a kai na karantarwa din ko na tsarin tafsiri din wato tsarin at-tafsir bil ma'sur fil ghalib ya kasance shine umda shine madogara wajen tace ainihin ma'anoni da ya kamata mu baiwa ayoyin alkur'ani kowace aya za mu yi kokari a iyakacin dan karamin sanin mu menene dangantakarsa da sauran ayoyi na alkur'ani menene abin da yake fassara ta cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama ingantattu menene maganganu na manyan magabata cikin sahabbai tabi'ai da kuma tabi'ut tabi'ina sannan kuma idan hali ya kama na yin bayani ko faɗakarwa dangane da hukunce hukunce na fikihu ba tare da yalwatawa da yawa ba ko kuma yin bayani na wujuhul i'rab ko wujuhul ijaz da ke cikin alqur'ani mai girma to gurgudan hali hakan zai gudana da izinin ubangiji Allah ya mana jagoranci mai Allah ta'ala ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لفظ أعوذ أصل أعوذ أعوذ وتكلم أنت الحمزة الحمزة تدور عين to da wawun ta zo bayan ta tana cikin huruful illa ba ta da karfin daukar damma musamman a cikin damma akwai fitan sai aka dauke wannan damma aka mai ta kan ainun sai ya kasance wawun din ta zanto an jata sai zanto a'udu daga aza ya'udu auzan ne a'udu billahi min ash-shaytanir rajim ina neman tsarin Allah ina neman kariyar Allah da katangarsa ya tsare ni min ash-shaytan daga shaytan lafazin shaitan yana nufin kowane irin kangararre kowane irin mai mummunan hali sawa'un cikin mutane ko aljanu wa kazalika allah li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zufr fal qawli ghurura wa law sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadarhum ma yaftarun da haka lafazin shaitan ba wai yana gaskatuwa ne kadai akan aljanu ba ya iya gaskatuwa akan aljan ya iya gaskatuwa akan dan adam dukkan mutumin da ya kauce wa gaskiya da gangan bayan ya ta bayyana gare shi to ya zama shaitan illa iyaka ya zanto cewa shaidancin sa gwargwadon abin da ya kauce wa na gaskiya wani ya fi wani shaidanci wata ta fi wata shaidanci Allah tsare mu da sai shaidanci a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsarin Allah ya kare ni daga shaitan ar-rajim wato la'ananne korarre daga rahamar ubangiji sannan bismillahir rahmanir rahim bismillah al-jar wal majrur da haka sai suke cewa duk inda aka samu jaruwal majrur ko aka samu zar baya da karfi sai an samu abin da yake da ta'alluqi da shi to wajen me yake ta'alluqi da shi suka sha bamban waɗansu su kaddara masa ismi waɗansu su kaddara masa fi'ili amma dai abin da ya yafi rinjaye shine a kaddara masa fi'ili fi'ili din kuma ya zanto yana da munasaba da abin da ake yi wato bismillahi aqra an fahimta ko tun da karatu ne za ka yi wato da ina neman agaji da sunan Allah ina neman taimako da gudunmawar sunan Allah wajen yin karatuna domin da taimakonsa ne da agajinsa ne zan karanta daidai kuma da gamdakatar ɗinsa ne zan karanta ɗin in samu lada wannan ne abin da bismillah ta kusa ko ita bismillah an tattauna akan ta shin bismillah aya ce daga cikin ayoyin suratul fatiha guda bakwai tunda malamai sun yi ijma'i suratul fatiha ayoyin ta guda bakwai to amma shin bismillah na ciki ko ba ta waɗansu malaman suka ce bismillahir rahmanir rahim aya ta farko ke alhamdulillahi rabbil alamin aya ta biyu arrahmanir rahim ta uku malik yawmiddin hudu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in biyar ihdina siratal mustaqim sida صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تفهم آية بقية wannan bisa ga waɗanda suka kirga basmala cewa aya ce cikin ayoyin suratul fatih waɗansu malaman suka ce ko alama basmala ba aya ce ba cikin suratul fatiha ita dai wata jumla ce wanda ubangiji ta'ala ya zabe ta domin buɗe kowace sura cikin surorin alqur'ani 114 in banda su su kawo hadisi ya tabbata daga abdullahi dan abbas cikin sunan abi dawud wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya gane an gama wannan sura za a shiga wata sai an saukar masa da bismillah ma'ana in ana saukar masa ayoyi na alkur'ani daga lokacin da bismillah ta zo ya san ayar da ake magana akan ta ko surar da ake magana akan ta jiya ko shekaran jiya yanzu ta kare za a shiga sabon sura lokacin da dai ya ji bismillah to ya san cewa abin da za a saukar masa yanzu farkon sura ne shine abin da yake bambancewa don in ba dan haka ba ya bambancewa tsakanin farkon sura da kuma wato ainihin karshen ta to wannan sai ya nuna wato basmala kamar mabudi ne na kowace sura daga cikin surorin alqur'ani mai girma a cikin hadda suratul fatiha da sauran surorin in banda suratul tauba matsala ce da ta tsakanin malamai bismillahir rahmanir rahim lafazin ar-rahman ar-rahim lafazan ne guda biyu da suka shi rahamar ubangiji ala. to amma malamai sun sha bamban wajen ma'anarsu waɗansu suka ce da ar-rahman da ar-rahim duk ma'anarsu ɗaya ar-rahman yana nufin mai rahama ar-rahim shi ma mai rahama sai zan zanto tawkilu lir-rahman kamar ba wata sabuwar ma'ana ya kawo ba yana karfafa lafazin rahman ne shi lafazin arrafi waɗansu malamai suka ce a rahman yana da alaka da rahmar duniya rahim yana da alaka da rahmar lahira dan haka ne ma abin da ya shafi lahira sai Allah ce wa kana bil mu'minina bai ce ba wa kana bil mu'minina rahman saboda rahman rahmaniyatuhu كاملة لجميع عباده في الدنيا لكن رحمته الكاملة في الرحيم تخص عباده المؤمنين في zan فما نزل mai rauni روني da gaske. lafazi na uku shine ko magana ta uku ita ce maganar da ke nuna cewa lafazin ar-rahman yana nuna siffantuwar Allah da rahama din shi a karan kansa amma lafazin ar-rahim yana nufin sadar da rahmat su zuwa ga bayi to an waɗannan bayin mummune ne kafirai ne ko wanda da rahmat Allah suna tafi da haka yace wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum inna Allah bin nasi la ra'ufun kaga bin nar kaga annas kafirai da babban sun shi kuma ya kawo rahim an gane ku inna allaha bin nas la rahim alam tara anna allaha sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amri wa yumsiku as-samaa an taqa ala al ardi illa bi idnihi inna allaha bin nas dama annas ya tafi mun ne kafirai gaba amma a can wajen mun ne kuma an kebance aka sai innahu bihim ra'ufur rahim wajen la kataba allahu ala nabi al-muhim dai lafazan ar-rahman yana nuna siffantuwar Allah da rahama da haka ne ma sai zo da siga ta mubalaga ta rahman ala wazni fa'alan wanda yadullu ala al-kasrati wal imtila idan an ce daw'an ay allazi tala'a ju'an atkan allazi balaga bihi al-absu ghayatahu daw'an atkan ghadban bi yana lutkar abu da ba sai wata to haka rahman yana na fadin rahama da haka ce wata rahama fi kulli shay fa ta'tubu halin zai ne ta kuna wa yakuna zakat والذين هم بآياتنا يؤمنون da haka mala'iku ma suka jinjina masa suka ce rabana wa ta'ita kullu shay'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adhabal jahim da haka dai ar-rahman siffantuwar Allah da rahama din kenan ar-rahim sadar da rahmar zuwa ga bayi da da haka sai ke amfani da waɗannan lafuzza guda biyu ar-rahman da ar-rahim idan an hada gaba sai a ce basmala saboda me aka ce basmala shin idan na ce na ya karanta basmala me ina nufin ya ce bismillahi kadai ko ina nufin ya ce bismillahi rahmanir rahim me nake nufi na farko ko nufi a ka'idar larabci da abin da aka gina shi akan wazanin fa'alala kuma ya kasance an yi intiza'in waɗansu haruffa ne daga kalmomi guda biyu to yana gaskatuwa kan wannan kalmomin guda biyu kadai basmala kamar haukala kaga daga la haula wala quwwata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 kyakkyawan yabo ya tabbata lillahi ga Allah ta'ala rabbil alamin ubangijin hali wato da alhamdu da ashkuru akwai bambanci tsakanin su wani yakan tsara wani ma'ana a cikin su ta fuskar ila ya dosa domin lafazin alhamdu yana nufin yabo da godiya ga Allah bisa da abin da yayi wa bawa na ni'ima ko abin da ya jarrabe shi da shi na bala'i Allah ya baka dukiya ya baka koshin lafiya ya baka mulki ya baka ya'ya alhamdulillah ya ɗora masa ciwon kai zazzabi basassara kamajika launayi, matsala kada tattalin arzikin kasa alhamdulillah wato kaga fi alhamdu shine yaba wa Allah domin cancantar sana'a yaba masa to kuma yana cancantar a yaba masa ne saboda abin da yake da shi na kyawawan sunaye da kuma mafi kamalin sufofi Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna saboda abin da yake da shi na wannan sai ake yaban shi sawa'in yi maka wani abu ko bai maka ba ya yi maka ni'ima ko ya jarrabe ka domin kowanne a hikima a cikin al'amarin ubangiji ala babu sharri idan ya ba ka dukiya ba sharri bace in ya hada ka talauci ba sharri bane ba ila ya zama sharri kai a karan kanka dan ka talauci amma shi tunda akwai hikima a wurinsa abun bai zama sharri ba daga wajensa subhanahu wa ta'ala an gane ku dan haka lafazin alhamdulillah nufin yabo godiya ga Allah bisa ga kowane irin hali wa yake amma lafazin ashkur kuma yana nufin godewa kadai wajen ni'ima ina fata an fahimta to amma alhamdu ana yin sa ne da harshe kadai sanadiyar yin sa ko ni'ima ko mai jarraba ashkuru fa ba da harshe kadai ake yin sa ba ana yin sa da zuci ana yin sa da harshe ana yin sa da gaffai an fahimta ko amma sababin da yasa ake yin ashkuru shine in ya maka ni'ima kadai dan idan ya jarrabe ka baka cewa ashkuru sai kake ce alhamdulillah an fahimta ya jarrabe ka da talauci ba za ka ce ashkurka ya rabbi ala hadhihi al-musiba ba a cewa ashkuru sai ya kasance ni'ima amma alhamdulillah ana faɗa wajen ni'ima da komai kishiyar ta sababin da yasa ake yin alhamdu shi ce kawai yana da na kamala sababin da yake sa ake yin shukur kuma kasancewar yayi maka ni'ima to amma ana yin alhamdu kadai da harshe amma shukur ana yin sa da zuci ana yin sa da harshe ana yin sa da gabai kike wanne wani fadin ma'ana kenan wanne ko wani faɗin ma'ana idan mun kalli tanan fuskar wannan ya fi wannan faɗin ma'ana idan mun kalli tanan bangaren wannan ya fi wannan faɗin ma'ana ta fuskar abin da ake yin godiyar da shi wanne fi faɗin ma'ana a shukuru saboda ana yin su da zuci ana yin su da harshe ana yin su da ne ta fuskar abin da ta fuskar godiyar me yasa ake yin godiyar shin ana yi ne kadai dan ni'ima ko kuma ba dan ko kuma har dan jarraba wanne ya faɗin mara ta wannan fuskar alhamdulillah faɗin mara wato mun da kyanta alhamdulillah faɗin mara mun da wannan a cikin da faɗin mara na ina fata mun to kuma ka ko ina sai ga cewa lalle na fazan alhamdu wato ba karamin ma'ana ya kunsa ba dan saboda me shi ta'alluqin da yasa ake masa alhamdulillah dan tantantar sa saboda abin da yake da sunan kyawawan sunaye mafiya kyau da kuma siffofi na kamala shi yasa sai alhamdulillah ke shi mai zuwa cikin alqur'ani aka bude surori da ita kuma aka rike wadannan surori da ita sai ya kasance lahul hamdu fil ula wal akhirah shine abin tantanta ko kuma yadda ya tantanta ba masa a farko sai tantanta kuma ayi masa a farko ya bude alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاثه ورباع يزيد في الخلق ما يشاء sannan kuma yace wa qila alhamdulillahi rabbil alamin karshen suratul zuma kaga an bude da shi kuma an rufe da shi yasa sai ya dunkule yace wa lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah madaukakin sarki rabbil alamin ubangijin alamin lafazin rabb yana nuna al'amura guda uku al-khalqu wal mulku wat tadbir wato shine mahalici kuma shine mai mulki kuma shi ke gudanar da al'amuran bayan sadin ba tare da shiga komai ba Ba ka sai zama rabbul alamin ubangijin halittu gaba daya ba wanda ya tarayya da Allah wajen halittar bayan sa shi ta daya halittu sannan Allah ne mamallakin bayi din ba mai ba mai mallakar wani abu cikin sama ko kasa sai Allah madaukakin ولدول الذين أنتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له hatta idza fuzza an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-aliyyu al-kabir sannan kuma ne wanda yake yudabbir al ya kawo dare ya kawo rana ya kawo sanyi ya kawo zafi ya canza yanayi duk wannan tadbir ke ne shi kadai ke da haka sai to rabbul alamin banda Allah ba wanda yake wa duniya wannan gata ta halittarta mallakarta da kuma gudanar da al'amuran ta bisa ga tsari ba tare da an samu tikas tsakanin abin da yake faruwa da sama ko abin da yake faruwa a kasa ba ko abin da yake faruwa cikin dare ko abin da yake faruwa cikin rana wanda ke nuna girman ikon Allah ar-rahman ar-rahim ma'anarsa ta riga ta gabata cikin basmala maliki yawmiddin ko ka ce maliki ko ka ce maliki dukkan su kira'a guda biyu ta tabbata ko ce kira'a ce mutawatir imam shafi'i yace wa maliki wa yawmid dini rawihi nasib wato da imam kisa'i da imam asim ibn abdul nuzul kufi sune suka karanta maliki yawmid din bi isbat al alif baqiyatul qurra suka ce malik yawmiddin bi hazil alif wato mamallaki mamallakin ranar sakamako domin addinin ana nufin aljaza sakamako kamar da imam bukhari ya ruwaito asar daga ma'amar wato wato addinin nufin aljaza har ya ƙara cewa kama tadinu tudanu wato irin yadda kai haka za a yi maka sakamako in kai kyakkyawan aiki a maka kyakkyawan sakamako in kai mummunan aiki a maka mummunan sakamako Allah ya tsare iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka kadai muke bauta ya Allah gare ka kadai muke neman taimako iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wato an gabatar da mafu'ulan bihi mansub shine iyaka akan fi'ili din wanda shine na'budu wato abinda wannan ke nunawa bauta haƙƙin Allah ne shi kaɗai wani baya tarayya da Allah cikin kamar yadda neman taimako cikin abin da ba mai iya yansa sai Allah haƙƙin Allah ne shi kaɗai wani baya tarayya da Allah cikin wannan yasa kace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu a siratal mustaqim tafarki wanda yake madadin siratal ladzina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su ghairul maghdubi alaihim ba waɗanda kai fushi a gare su ba wala dallin ba kuma tafarkin batattu ba ya tabbata cikin musulun na imam ahmad bin anbal cewa al maghdubi alaihim sune yahudu ad-dallin kuma sune nasara wato muna neman tafarki na waɗanda kai wa ni'ima ba tafarkin waɗanda kai fushi da su ba ba tafarkin waɗanda suke batattu ba batattu kirista a waɗanda aka yi fushi a gare su kuma yahudu to dan me suka sami siffa ta an yi fushi da su su kuma waɗancan dan me suka samu siffa ta cewa su batattu ne su yahudu abin da ya sa ubangiji ta Allah ya fushi da su wato suna da sani amma ba sa aikin sun sun san gaskiya amma ba sa aiki da ita domin manzon Allah da ya zo kafin ya zo sun fi kowa sanin sa allazina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya arifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktubuna al-haqqa wa hum ya'lamun wato sun fi kowa sanin sufofin manzon Allah a rubuce cikin at-taurat da injil a rubuce yajidunahu maktuban indahum fi at-taurat wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa wa wal da haka kaga shi sun san gaskiya suka bijire mata sai ya kasance Allah ya yi fushi su kuma kirista ko nasara su kuma batan su ya zo ne ta hanyar yin aiki da jahilci su ba sa aiki da ilimi dan jahilci ne dan da ganin yadda aqidar take a sai maka ga abu ɗaya ne kuma uku ne lokaci guda in banda jahilci za ka yadda da wannan kai ka san cewa babu yadda za a yi ko wajen rubutawa figa din ɗaya ba ta ɗaya da su uku to kuma haka wajen lissafi ɗaya biyu uku wannan kuma ɗaya kaɗai amma kuma duk dai abu ɗaya ne ya za a yi wata kwakwalwa ce za ta karɓi bakuncin wani aqidar to saboda haka jahilcin da ke cikin aqidar nasaranci sai sa aka samu suna fasassu a rashin aiki da ilimi da ke cikin aqidar yahudanci sai sa aka fushi da su to sa shekul islam ibnu taymiya yake cewa dukkan mutumin da yake da sani baya aiki da saninsa cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya sani yana da wani kaso yana da wani rabo na sarfar yahudanci haka dukkan mutumin da yake aiki da jahil a cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sawa'un mace ne ko namiji ya zabar wa kansa zama cikin jahilci ba zai yi karatu ba ba zai yi tambaya ba ya ji yaya ake addini yana addini da ka bai san yadda ake ba to yana da wata sifa ko rabo na siffar kirsa ko ta kama gwargwadon fadin jahilcin ka gwargwadon yadda kake ƙara kusanci da kiristanci gwargwadon ilimi da kuma baka aiki da shi gwargwadon yadda kake kusanci da yahudanci to ko manzo Allah ya sadakar da mu yace lalle ku kiyaye ta farkin waɗannan guda biyu shi yasa kuma aka karantar da mu suratul fatiha kullum muke roƙon Allah dan karin fada cikin anan ba wai ana magana bai hude bane a matsayin sa na bai hude saboda mummunan sifarsa ta ilimi baya aiki ne ba wai ana magana bane kirista a matsayin sa na kirista a'a saboda mummunan sifarsa ta jahilci aiki ba tare da ilimi ba to dukkan wanda ya yadda ya zaɓar wa kansa ɗaya daga cikin wannan to ya tabbatar cewa wato yana da wani rabo na wannan sifa Allah ya tsare shi yasa sai muke roƙon Allah ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka fere da mu tafarki madaidaiti siratal ladzina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su ghairul maghdubi alaihim ba waɗanda kai fushi a gare su ba wala dhalin ba ko fata to kuma an fassara cewa waɗanda Allah ya musu ni'ima su ne wato waɗanda Allah ya zana cikin suratu an-nisa da Allah ya ce man yuti Allah war rasul fa ulaika ma allazina an'ama Allah alaihim min nabiyyin was-siddiqin was-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wato wannan ayari na mutane guda hudu annabiyun as-siddiqun ash-shuhada as-salihun to ne waɗanda Allah ya wani ima to kullun kana roƙon Allah kina roƙon Allah lokacin da kike karanta suratul fatiha cewa Allah ka saka cikin wannan ayari. kaga ai babu ayari mai albarka irin wannan annabiyun as-siddiqun ash-shuhada as-salihun sai sa Allah ya wa hasuna ulaika rafiqa zalika al-fadlu min Allah wato kaga babu abota mafi kyawu saboda a ce ka su waɗannan ayari guda hudu da Allah ya bayyana su wannan a takaice ne bayanin suratul fatiha ta fuskar kalmomin da ta kulla. a nan gudun maliki cewa an yi saɓani marwaita sun yi saɓani fi kawai suratul fatiha makkiya bi ma'ana annaha nazalat ba'da al-hijra aw hiya min as-suwar allati takarrara nuzuluha li asbabin mukhtalifa shin suratul fatiha makkiya ce ko kuma a'a makkiya ce madaniya ce nan take malamai sun yi saɓani. waɗanda suke ganin makkiya ce suka ce saboda dalilai da yawa kaɗan daga cikin su ga guda biyu dalili na farko an shar'anta sallah a daren isra'i manzan Allah kuma ce la salata liman lam yaqra fi bi ummi alquran to kuma isra'i da iraji an yi shi ne lokacin manzan Allah na makka kafin hijira zuwa madina ana aka shar'anta sallah kuma aka nuna sallah din nan ba ta yiwa sai da sai da fatiha to kaga ashe a lokacin akwai fatiha domin da ba fatiha ina batun cewa babu sallah sai da fatiha ɗaya kenan dalili na biyu suka ce Allah ya goranta wa manzansa dan tunatar da shi ni'imar ta cewa wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an azim hakika mun baka guda bakwai da ake yawan maimaita karantun ake yawan maimaita karatun sura ɗaya mai aya ba wal qur'an al-azim mun baka qur'ani mai girma wannan sab'ul masani suratul fatiha ita ce sab'ul masani to kuma wannan ayar da take cewa an baka suratul fatiha aya ta cikin ayoyin suratul hijri wanda suratul hijri kuma sura ce makkiya gaba ɗayanta wanda wannan ya nuna an saukar da fatiha har kafin a zo a ce da shi wala kad atina ka kuma annal masani wal qur'an da wadansu da dalilai masu yawa amma na tabbatar wannan sun suka fi amma waɗanda suke cewa a'a suratul fatiha tana daga cikin surorin madina hadisi suka dogara da shi da abdullahi dan abbas rawaito daga manzon Allah yana cikin sahih muslim manzo Allah na zaune wata rana a cikin Madina sai aka ji wani irin ƙara kamar an bude kofa sai manzo Allah ce da sahabbai yau wata kofa aka bude cikin kofofin sama kafin yau ba ta bude ta ga wani mala'ika nan ya sauka kafin yau bai taba sauka sararin duniya aka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana maka bishara da da haske guda biyu an baka haske guda biyu lam huma nabiyyun qabla kafin ka babu wani annabi da ka biyu menene hasken guda biyu su ne suratul fatiha wa khawatim suratul baqara wato suratul fatiha da kuma karshen suratul baqara shine amana rasulu zuwa fansurna ala kamil su ne haske guda biyu da aka bashi ba inda za a yi ka maimaita wannan kalmar ka roki Allah wata bukata face sai Allah ya ce an baka rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Allah ya kada fa'al ولا تحمل علينا إصرا كما هملته على الذين من قبلنا قد فعلت ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قد فعلت وكذا وكذا قد فعلت har zuwa karshe fansunan Allah kuma kafin Allah zai kada fa'ala kaga wannan na nuna an sokar da fatiha a ina a madina to amma babu matsala a nan gurin wannan bai fitarwa da wancan domin akwai cikin surori waɗanda aka maimaita saukar da su an saukar da su a abin nan a makka sun kuma aka sake saukar da su a madina sai dai ba ma iya tabbatar da hakan sai in muna da dalili tabbatacce ba wai kawai ta kifa da ba wai za zai in zauna in yi shiru in yi tunani in ce sura ta rasu bi ta sauka ta sauka a maka ta sauka a madina a dole sai na da nasu kaga nan gurin mun tabbatar ta hanyar nasu suratul fatiha ir makka sannan mun tabbatar ta wani hanyar wannan hadisi riwayar muslim daga abdullahi da abbas cewa kuma suratul fatiha ir madina sai wannan nuna an saukar da ita so nawa so biyu an saukar da ita a makka an sake saukar da ita kuma a madina وهي سبع آيات بالإجماع تنا كسر أيوة بدر لكن من لم يعد البسملة آية صراط إلى عليهم آية وغير المغضوب إلى إلى الضالين آية أخرى wato duk malamai sun yi da ayoyin ta guda bakwai to amma kamar yadda na faɗa ɗazu waɗansu malamai suna kirga mala cewa aya ta cikin ayoyin suratul fatiha sun dogara ga hadisin wato ummu salama ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam da ta zo za ta yi karatu ce ga yadda manzo Allah ke yin karatu ta karanta bismillahir rahmanir rahim ta kuma karanta alhamdulillahi rabbil alamin wato sai wanda ya nuna al-lissafin ta basmala aya ta farko kenan alhamdulillahi rabbil alamin aya ta biyu har ta ci gaba zuwa ga tace kuma wannan shine karatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma su waɗanda suke ganin basmala ba aya ce cikin ayoyin suratul fatiha ba wato wata aya ce ko jumla ce mai zaman kanta da ake buɗe sura da ita suka ce ai muna da hadisin muslim wanda ya tabbata cikin sahihin muslim hadisin abu hurairah wanda hadisi ne kudusi Allah madaukakin sarki ke cewa na raba sallah tsakanina da bawa na gida biyu abin da yake nufi da sallah anan ana nufin suratul fatiha yace idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamadani abdu وإذا قال عبد الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين إلى آخره يقول هذا هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل ما أنه الشاهد cikin hadisi da yake na raba fatiha ko sallah wanda ana nufin fatiha din gida biyu tsakanina da bawa sai ya fara da ina alhamdu yace idan bawa yace alhamdulillah bi ce idza qala alhamdu bismillah kaga ce nan ba ta da tana ciki da Allah ya nufa an bai ta matsala ce ta sabani tsakanin wannan bangaren da wannan bangaren to amma kira'o'i da ake da su guda bakwai akwai qurra'u da suke kirga basmala aya ta cikin ayoyin alqur'ani akwai wanda ba sa kirga wato kamar wato kuma idan an samu kira'a guda biyu suka ce alqira'atani kar riwayatayn in ka samu kira wata kira an karanta qur'ani da kaza wata kira an ce kaza yuqadiuna allah wal ladina amanu wa ma yuqadiuna illa anfusahum wata suka ce wa ma yakdauna illa anfusahum baka kare ta wannan baka kare ta wannan kowace gaskiya ce kullu min indillah illa iyaka al qira'atan kan riwayatayn yadda hadisi in riwaya ta guda biyu kowace zaka yi da ita to haka in qira'a ta guda biyu kowace zaka yi da ita ta fuskar ma'ana an fahimta ko saboda haka wannan abin da ya shafi wannan kenan malin ce man adda aya fa kulluhu indahu ayatun wahida wato wanda suka kirga basmala aya ce kamar yadda muka faɗa da zu tun daga salatul lazina har zuwa ghairul maghdubi alaihim waladdallin aya ce wanda kuma suka ce basmala ba ta cikin suratul fatiha kaga kenan salatul lazina an'amta alaihim aya ce kenan ghairul maghdubi alaihim waladdallin aya ce walaha asma'un kathira tana da sunaye da yawa da farko al-fatiha liftitah al-kitab biha da an buɗe littafi da ita na biyu wa ummul qur'an ana kiranta ummul qur'an li tumuliha ala jami'i ma'anil ulumi ta ma'anonin al na uku suratul amdi ana kiranta suratul amdi na hudu suratul salati na biyar ana kiranta as-sab'ul masani na bakwai ana kiranta ar-ruqya na takwas ana kiranta an-nur na na na bakwai kenan na bakwai ana kiranta an-nur na takwas addu'a na tara al-munaja lima fi zalika min al-munasabat dukan waɗannan sunaye da malam ya ambata guda takwas ko tara wato saboda malamai suna lura da dangantaka ne wajen sanya mata wannan sunan menene akwai sababba akwai dalilai da suke kula da su wajen sanya wannan suna imam suyuti cikin littafin al-itqan fi ulum al-qur'an ya kawo sunaye na suratul fatiha sama da suna 20 daban-daban amma al-imam ibn ashur a cikin littafin at-tahrir wa tanwir na tafsiri yace gaba ɗaya abin da suyuti ya kawo guda uku ne suke da hujja karara daga cikin nassin hadisi sauran sai dai a istibbat wannan mun yadda suna ne ummul qur'an suna ne saboda hadisin ubada ibn as-samit la salata lawal lil qara'a fiha bi ummil qur'an ha kuma hadisin Abu Hurairah da cikin Muslim wancan na Ubada bin Samit na cikin Bukhari da Muslim wancan na cikin Muslim kada ha kuma Fatihatul Kitab shi ma ya tabbata cikin hadisin Abu Hurairah an fahimta ko as-sab'ul masani ya tabbata cikin hadisin Abu Sa'id ibn al-Mu'alla cewa yana daga cikin sunayenta a sabakul masani wannan shi mana cikin sahih bukhari an bayyana ku ko kace mata ummul qur'an dan ya tabbata cikin hadisi ko kace mata ummul kitab dan ya tabbata cikin hadisi ko kace mata sabakul masani dan ya tabbata cikin hadisi ha kuma fatihatul kitab ba ya tabbata cikin hadisi yace guda hudun nan su suka tabbata cikin hadisi an fahimta ku illa iyaka ya ce musu uku yace domin ummul kitab da ummul qur'an da abu ne domin alquran huwa alkitabu alkitabu al-kitabu huwa al ko ba ko in mun mun kalmomin gwal gwal guda hudu kenan in kuma mun dunkule waɗannan guda biyu ya zama guda nawa kenan ya zama guda uku yace su kaɗai suka tabbata cikin nassan hadisi amma arruqya dan ne za a samu mata suna arruqya wanda suka samu mata suna arruqya wato suka ce saboda ya tabbata shi ma cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri mutanen nan da suka je cikin sabon manzo Allah suka sauka a wani gari ba a ba su masauki ba shugaban garin maciji ko kuna mata harbe aka zo aka nemi magani wajen su sai ɗaya daga cikin su je karanta masa suratul fatiha da ya karanta masa kuma ya samu sauki da karshe aka ba su wani adadi na tumaki suka tafi da su suka tambayi manzon Allah kafin su ci manzon Allah ce wa ma yudrihi annaha ruqya kaga annaha abdamir yaudu ila suratul fatiha ruqya suka ce daga nan muka dauko wa ma yudrihi annaha ruqya to idan muka ce mata suratul salati Allah ya ce kasantu salata baini wa baina abdi nisfaini wanda as-salatu ila nufin suratul fatiha idan muka ce mata almunajat saboda mutum yana yin sallah da ita manzo Allah kuma ce almusalli yunaji rabbahu ya sallah yana munajati ne da ubangiji ba fa lauya na zama da malam ba a ko abin da ya bayyana da gare ni ma'ana dai akwai suna akwai su idan muka ce suna ne karara ummul kitab ummul qur'an fatihatul kitab as-sab'ul masani suna ke amma ar-ruqya suratul hamdi suratul salat suratul munajat da duk abin da imamu suyuti ya faɗa to wannan sifa ce ba suna ba suna ya tabbata a nasu suna kuma istinbadin da ake yi ta karkashin nasu ya tabbata ina fatan kun fahimta to wannan a cikin shine abin da ya shafi suratul fatiha kamar yadda aka faɗa kamar yadda malam ya faɗa yace maqsudul qur'ani gaba ɗaya ta tsara cikin suratul fatiha haka ba wani malam ya faɗa yace kuma gaba ɗaya maqsudul suratul fatiha ya tabbata ne cikin al'amura guda biyu iyyaka na'budu wa iyyaka a cikin nan gurin gaba ɗaya dan manufar halittar bawa ɗin kenan to saukar da littafi ku gaba ɗaya da tsoro da manzanni ai dan bawa ɗin ya san yadda zai bauta ne gaba ɗaya littattafan duniya da aka saukar makasudin su qur'ani ya kunsa dan Allah ya ce wa muhaiminan alayhi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi shi kuma qur'ani gaba ɗaya abin da ya kunsa suratul fatiha ta kunsa sirrin sa sirrin suratul fatiha kuma yana cikin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai ga daga nan gurin ka kare fitin bayan masu lakani dan masu lakani da an ce sirrin kaza sirrin kaza to abin da zaka ka samu kuɗi ke ba abin da zaka ka zabe na kan fara ko ta wannan lokacin gamba a shi kuma wannan sirrin kaza abin da zaka ka tsira gobe kiyama ya ka nabudu abin da zaka ka fita salin alin gaban Allah ranar tashin kiyama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kuma ya ce wa khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduna ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutihim